Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamar su ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rido amfani sarauniya fara'a nomad da alar da kuma niya. a kuma na iya samun alfaredo na kuma sun da ke kasar Ghana. su ko masu na'urar kwamfuta a lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da saduwa da ku yau Lahadi 30 ga watan Satumba na shekarar 2018. Ladan Ibrahim Awa ne daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausa da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Nazir a bamu kanin labarai. To kamar yadda jami'a Indonesia ke faɗi adadin mutanen da suka rasu sakamakon girgizar kasa da kuma tsunami a Indonesia ya kai mutum 832. Sai kuma dubban 'yan ƙasar Brazil suka hau kan hanyoyi a jiya Asabar domin yin zanga-zangar nuna kyama ga ɗan takarar shugaban ƙasa mai aƙidar ra'ayin riƙau. Wata mahaukaciyar guguwa ta ratsa Japan a yau Lahadi. To madalla kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa an janye yajin aiki a Najeriya. Kano kuma za ku ji mun kawo muku rahoto a kan gano motar general Idris Alkali wanda ya bace cikin watan jiya. Sai kuma zaɓe da ake a gudanarwa a jihohi daban-daban. Daga nan za mu kawo muku shirinmu wato idan kwata na rike. Kana mu kawo saƙonin da ku masu sauro kuka aiko mana amma sai da duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Masauraro Assalamu alaikum. kamar yadda jami'ai a indonesia ke faɗi adadin mutanen da suka rasu sakamakon masifar girgizar ƙasa da tsunami da ta afku a indonesia ya kai mutum 832 sai kuma mutum 540 da suka jikkata har yanzu jami'an na cewa adadin na iya ƙaruwa. mai magana da yan hukumar ragacin gaggawa da masifu na kasar sutupo purwonugroho ya ce adadin yawan waɗanda masifar ta da su karuwa yake yi kamar yadda kafar yada labarai ta faransa ta rawaito na groho na cewa a yau lahadi za su fara binne mutane saboda tsoron yaduwar cututtuka Shugaban Indonesia Joko Widodo ya isa birnin Polo a yau Lahadi ɗaya daga cikin biranen da masifar ta afkawa domin duba irin barnar da ta afku. Shugaban ya yi wa dakarun da aka kai aiki wurin jawabi inda ya ce su shirya yin aiki babu dare babu rana kimanin mutane dubu goma sha bakwai ne suka yi hijira a wani sansanin wucin gadi a cewar hukumar kula da masifu ta kasar indonesia a ranar juma'a ne dai igiyar ruwa mai karfi ta afka a kan birnin palu da dongla a tsakiyar yankin sulawesi inda ɗaruruwan mutane suke jikkata sakamakon girgizar ƙasa mai karfin maki 7.5 wacce ta haddasa ambaliyar ruwa na tsunami mai tsayin mita shida yankin ya fuskanci motsin ƙasa bayan na girgizar ƙasar da ta afku har 209 wanda hakan ya janyo lalacewar filin jirgin sama da hanyoyin mota da kuma hanyoyin sadarwa da sauran gine-gine masu amfani wannan adadin mutanen da suka mutu na birnin polo ne kawai sakamakon har yanzu babu wani cikakken bayani daga dongala jami'an ƙungiyar kungiyar red cross sun ce babu wani bayani da suka ji daga dongala kuma hakan ya sa su cikin damuwa matuka. sakamakon akwai mutane kimanin dubu ɗari uku da ke zaune a yankin hukuma ta ce wannan tashin hankali ne mara daɗi amma abin da zai iya biyo baya zai fi muni sai wata mahaukaciyar guguwa da ta ratsa japan a yau lahadi wacce ta janyo aka hana jiragen sama da na kasa aiki ciki har da yankunan tokyo a lokaci guda kuma jami'ai na gargadin saukar ruwan sama mai karfi gami da iska gonaki da gidaje a miyazaki wani tsibiri da ke kudancin kyushu ya tumbatsa da ruwa a yayin da guguwar ke ratsa kudu maso yammacin na japan an ba da izinin kwashe dubban mutane a yankunan da masifar ta afkawa ciki har da birnin tokushima wanda ke da mutane 250 a tsibirin shikoki a cewar kafar yada labarai ta nhk kimanin mutane hamsin da ɗaya ne suka jikkata a kudancin na japan an soke dai tashin jiragen sama a baki ɗaya a japan ɗin ciki har da narita da haneda guguwar ta lalata layukan lantarki a kudancin tsibirin okinawa a jiya asabar ana tsammanin turami wato guguwar ta fada birnin tokyo a daren yau lahadi inda za ta sauka arewacin japan a gobe litinin A watan Yulin da ya gabata ruwan sama mai tsananin ƙarfi ya yi sanadiyar mutuwar mutane har 221 a Japan ɗin. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. sai brazil inda dubban mutane suka hau kan hanyoyi a jiya asabar domin yin zanga-zangar nuna kyama ga ɗan takarar shugaban ƙasa mai aƙidar ra'ayin riƙau wanda ke kan gaba ɗan majalisar da ke kamfe ɗinsa ya ƙara bayyana irin rabuwar kan da ƙasar mafi girma a kudancin amurka ke ciki A wani taro mai kama da kalankuwa a Rio de Janeiro, masu zanga-zanga sun yi rawa da waka gami da kuwar ba suna cewa ba shi ba. Wannan kalma ita ce kalmar da kungiyoyi da dama da ke kokarin hana Jair Bolsonaro da shugaban ya zama shugaban kasa a zaben da za a yi a watan Oktoba. kimanin mutane 700 ne suka haɗu a babban birnin ƙasar na brasilia domin yin allah wadai da ɗan takarar a cewar kiyasin jami'an 'yan sanda amma akwai wasu 'yan ƙananan taruka da aka shirya a wannan ƙarshen makon domin nuna goyon baya ga ɗan takarar a yanzu haka dai bolsonaro shi ke kan gaba a kiyasin gwaji da aka yi inda yake da kashi 28 cikin 100 na magoya baya a cikin masu zaɓe amma kuma shi ne yake da yawan marasa goyon baya fiye da kowane ɗan takara. a yayin da ake tsaka da binciken wanda ya tsayar ya zama alkalin babbar kotun amurka shugaba donald trump ya tsaya kan bakansa na goyon bayan mai shari'a brett kavanaugh inda ya ce ina fatan a karshe komai zai daidaita trump ya yi wannan batu ne ga manema labarai a white house inda yake kan hanyarsa ta zuwa kamfe ɗin siyasa a jihar west virginia inda ya nuni da hukumar fbi na kan al'amarin suna yi wa kowa da kowa tambayoyi ciki har da matan da suke zargin kavanaugh da neman yin lalata da su ta karfi. shugaban ya kara da cewa na tsammani sakamakon zai yi wa mai shari'a kavano kyau labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu bude taskar rahotannin namu da rahoton jan yajin aiki da ma'aikatan Najeriya suka yi. Madina Dauda ta halarci taron manema labarai da kungiyar kwadago ta Najeriya ta kira kuma ta tattauna da shugaban ma'aikatar ga Madinar. Comrade Ayuba Waba yanzu ka kira taron manema labarai ko menene dalili? Eh mun kira a taron manema labarai domin mu janye ko kuma mu dakatar da wannan yajin aiki Ah, da muka fara yau kwana hudu da suka wuce ah, kuma abin da ya kawo ga haka kamar yadda na faɗa shine ah, mun samu tattaunawa da gwamnatin tarayya kuma dama bukatar mu shine wannan kwamiti da take tattauna sabon tsarin albashi ta dawo ta gama aikinta domin a samu a bada wannan sabon tsarin albashi kuma alhamdulahi kamar yadda na faɗa mun riga mun samu wasiƙa da tabbaci akan cewa kwamiti nan Ah, za mu yi mitin ran hudu da kuma biyar ga wata to muka ga cewa bai dace ba kuma a ce an je wannan taro tunda bukatan da muka nema kenan bai kamata a an je wannan taro ana kan yajin aiki ba ya kamata a bada fili da kuma fifiko yanda za a tattauna cikin tsanaki yanda kuma za a samu fahimta so kamar yadda na faɗa dama abin da muka nema kenan kwamiti nan ta zo ta gama aikin ta domin a tura report din zuwa wurin shugaban kasa kuma a ga yanda ma'aikata za su samu gajiyan wannan sabon albashi kuma alhamdulillah an samu wannan to shi yasa muka kira taron mana da labarai duk dukanmu shugabannin kungiyar kwadago na najeriya muka ba da wannan sanarwa akan cewa wannan yajin aiki an dakatar da shi daga yau to shikenan ba za a ƙara ci gaba ba ko da bayan taron ko yaya ke ne yake nufi eh to ai dama yajin aikin kamar na na jan kunne ne kuma da muka ja kunne mun ga cewa dama yaro in yana jin yunwa dole sai ya dan kuka kuma mun dan ja kunnen mun ga kuma an nuna damuwa da kuma an sa himma a cikin abin so bisa ga haka muka ga ya kamata a dakatar watan an jingine wannan yajin aikin na wani dan lokaci mu ga yanda abubuwa za su kaya kuma mu ga cewa yadda za a samu biyan bukata akan wannan sabon tsarin albashi kuma kamar yadda na yi bayani jihohi da yawa wanda da gwamnonin suna cewa a ba za su iya biya ba suna jan kafan baya na ga da yawa sun bada sanarwa kan cewa fa duk abin da aka gudanar za su biya har wanda ma baya biyan albashi gwamnan kogi na ga a jarida yau ana cewa ya ce zai biya tsarin albashi amma ba nan take ba duk wanda yake da sauran rina a kaba watan bai samu ya biya albashin ma'aikata ba kaga ko lallai sai ya yi clearing din wannan kafin mu yi gaba kuma shi yasa muke kira da babban murya da mu duk inda ake da irin wannan matsalolin su ci gaba da yajin aikin amma muka ga cewa ba za mu yi ma 'yan najeriya adalci ba idan aka yi haka To daga janyewan yajin aikin ma'aikata sai a jihar plateau inda aka ga wato motan janar Idris Alkali wanda ya ɓace kwanakin baya ga kuma Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Jami'an tsaro sun gano motar janar Idris Alkali a cikin tafkin da suke yasa a yankin Duradu da ke karamar hukumar Jos Kudu a nan jihar Plateau. Tun ranar uku ga wannan wata na Satumba ne dai Janar Idris Alkali wanda ya yi ritaya a matsayin daraktan gudanarwa a helkwatar hafsoshin sojan Najeriya a watan jiya ya ɓace a cikin jihar Plateau. Jami'an na soja wanda suka dukufa neman janar alkali sun shiga yasar wani tafki da suke zaton an jefa motarsa a yayin da rikici ya ritsa da shi. Kakakin runduna ta musamman a jihar Plateau Manjo Umar Adam ya ce sun gano motar janar Idris alkali ne a cikin tafkin. Wato yau dai Allah ya ba mu sa'a mun gashi wannan har inda ya kai ga muka ga wannan mota nashi a cikin wannan ruwa. ko da shike ruwan ba mu gama yashiwa ba kuma a cikin wannan motan. Mm, ba a samu gawan shi ba. Ba mu samu gawan shi ba kuma kamar da ne bayani har yanzu dai ba mu san abin da ke cikin kasar ruwan ba. Kuma Allah ya yarda sai mun kun yashe wannan gaba ɗaya mun tabbatar da menene abubuwan da suke kasar ruwan nan. Cikin motan an samu ɗan kayan shi na suturanta an samu takalmin shi a cikin wannan kaya. kuma har da wani t-shirt din shi ma da muka samu na rigar soji da sunan shi a rubuce a kuma insha Allah kamar yadda har intelligence report da mu ya yi lidin da mu muka samu shi wannan mota wanda kuma suka yi wannan mugun aiki in Allah ya so ya yadda shi ma intelligent din za mu yi amfani da shi kuma za mu binciko su kuma za mu fito su kuma za su fuskanci hukunci yadda doka ya tanada. Kakakin rundunar STF kenan a nan jihar Plateau Manjo Umar Adam, Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. masa adawa sai bari zo sun shawa cikin dawa filin daga mamman sani To Allah ya kyauta yanzu kuma za mu duba batun zaben fidda 'yan takarar gwamnoni da ake yi a kusan faɗin tarayyar Najeriya. Wajohin sun kai ga farawa su kuma ba su kai ga farawa ba amma bari mu faro takon daga jihar Kano Najeriya. jimlar 'yan takara biyar ne ke fafatawa a zaben fidda gwani na takarar kujerar gwamnan jigawa da jam'iyyar pdp ke yi a yau lahadi 'yan takarar sun hada da malam aminu ibrahim ringim da da gwamnan farar hula na farko a jihar jigawa barista ali sa'ad birnin kudu da alhaji dalla da auyo da tijjani gaya kiyawa da kuma honorable adam ahmed sarawa tsohon shugaban majalisar dokoki ta jigawa adadin wakilai masu jefa ƙuri'a kimanin dubu uku ne za su kaɗa ƙuri'a a zaben da suka fito daga ƙananan hukumomi 27 na jigawa kuma tuni suka hallara a filin ƙwallon kafa da ke birnin dutsen jihar jigawa a cewar shugaban pdp na jigawa alhaji salisu mamuda da wannan da kuma Jimlatan wakilai nawa ne za su kaɗa ƙuri'a a zaben? Akalla sun kai mutum za mu mana a batun mutum hankali kuma za mu da da Allah da kowa zai gamsu a ɗaya jam'iyyar PDP ta fito za ta yi a wani harkar insha Allah. A jam'iyyar APC kuwa gwamna Badar Abubakar ne ke karawa da famasi Ubala Hashim a zaben da ke gudana a ƙarƙashin tsarin 'yar tinke wadda ake yi a dukkanin akwatunan jihar fiye da dubu uku. har yanzu dai ba a kai ga fara samun sakamakon zaben ba a matakin akwati a kano kuwa gwamna abdullahi umar ganduje ne shi kadai ke takarar neman apc ta bashi cikin tsayawa takarar gwamna sai dai babu fitowar mutane sosai a wasu daga cikin cibiyoyin kada ƙuri'a yayin da kuma a wasu mazaɓin ba a fito da wuri ba a ɗaya hannun kuma tun kimanin karfe ɗaya rana ne aka fitar da sakamakon zaɓe a wasu cibiyoyin zaɓe da ke sassan birnin kano da kewaye a hannun guda kuma uwar jam'iyyar pdp ta ƙasa ta dakatar da gudanar da zaben fidda guni na gwamna a jihohin lagos da imo da kuma nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria to daga jihar kano bari mu je bauchi da gombe mu je kuma wainar da ake toyawa a can tattaunawa da shi ta da shugaban jam'iyyar apc a bauchi uba nana ya tabbatar mini cewa ana jiran isowar sauran jami'an zaɓe daga abuja eh akwai wanda suke akwai kuma wanda suke tafe amma kamar misalin karfe nawa ne za a fara a edita suna suna suna gama isuwa shi kenan kawai dama can wani wadda da ya set kawai na mu ya set kawai dama muna muna jiran su kama su gama isuwa ne shi kenan to babu da wata matsala a babu ba ba matsala amma matsalar da aka samu kawai kenan idan da kawai delivery ta yi shi ne aka samu zuwa, amma suna da insha Allah so any moment suna isuwa kawai shi kenan dan jinkirin da aka samu na abin nan rabon kayayyakin aiki ne amma an kammala wanda kuma suna tafi any eh, moment ba kowane lokaci za su iya isowa so suna iya isowa shikenan wakilin masu a ganin hukumi za su je da wanda suke ganin hukumi illa kawai na kira da ga mutanen mu akan cewa su dan ƙara hakuri dan takaitacce. to sai dai kuma na hira da wasu mutane guda biyu daga karamar hukumar misau a yayin da wani ke cewa an yi zaɓe ɗaya gudan kuwa cewa ya yi ƙarya ne ba a yi zaɓe ba. a ranka yi ne mun fara wani wajen ma gama. za a yi ba kayan aiki ne. an kawo kayan aiki tun yaushe ranka yi dai. shugaban jami'a ko ya gaya min ya ce ma ba isar da kayan aiki ba tukunna shi ubana na shi yake gaya min wannan bayani. yanzu an mura zaɓe ranka yi a wani da zaɓe kenan zaɓen da babu officials zaɓe na Allah da annabi layi aka yi ana dirga ɗaya baya biyu uku. Karya yake yi ba yi zaɓe a misau ba. Gashi nan jama'a suna nan a tare a stadium ana cewa an daga zaɓen sun gida fita su bar gurin. haka ne fatan ana iya irin wannan yaƙi cikin zambacin aminci a ce muku an daga sai kun tafi a zo a yi ana irin wannan amma dai jama'a suna nan ba su tafi ba har yanzu haka to abin da ake ciki dai masu ai ba su zo ba na yi kuma magana da su a abuja ba su taso sun zo ba Dr. Ibrahim Yakubu Lame na daga cikin 'yan takarar kujerar gwamna ya yi zargin a wasu wuraren sun gudanar da zaɓe duk da kasancewar jami'an da ake jira daga Abuja ba su iso ba. to abin da ake ciki dai masu ai ba su zo ba na yi kuma magana da su a abuja ba su taso sun zo ba amma a nan mutanen gwamnati suna ta wasu suna zaɓe suna tara mutane da suna suna yarin results. mene matsayinku a kan wannan abu akwai cin da za su zo daga national ba su zo ba ko ba a zauna da mu an ce mu ɗan takara an gaya mana ga inda za a yi zaɓen nan ba ba a gaya mana ba saboda haka ya za a yi a yi zaɓe kawai haka tashi kawai da safe ku ɗari mutane ku tura su da shugaban da ma'aikatan gwamnati da ma'aikatan a sausa ba saboda wani wanda shi ma ɗan takara ne. sai dai a jihar gombe tuni an fara gudanar da tantance wakilan da za su gudanar da zaben abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu agogo ce karfe goma sha ɗaya na safe da minti goma sha bakwai ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta narkefa inda za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolinsu sunana Hafsat Maina Muhammad ku biyo mu Yau a cikin shirin wakilinmu a Katsina Zaraddin Sani ya dawo mana da hirar da ya yi da ɗaliban da Malam Salisu Niga ya horas har suka farga suka bar shaye-shaye sun yi bayanin irin yadda suke jin daɗin nasarar da suka samu bayan sun bar shaye-shaye. Sunana Muhammad Hassan daga garin Kano nake nan Najeriya. na ganka a kusa da malam yanzu haka to wani bayani za ka yi mun abin da ya sa na zo nan gefen malam rashin ji dai to na ga gashi har malam ya shaida mun cewa hau jami'a za ka fara a nan garin katsina to wani bayani za ka yi min dangane da wannan ina zaune a nan ina karatu ina hadda malam ya gani cewa zan iya hada ina da interest da boko din aka takardu takarduna aka sa aka ni aka sa na rubuta jam na ci sosai kuma zan fara insha Allah wannan sati mai zuwa to kuma ka sha shekaru nawa a nan katsina nan shekara ta yanzu ɗaya da ɗan watanni haka. Kuma yanzu lahiya lau kake jinka. alhamdulillah da irin abin da aka kawo ka da yanzu ba kamata na irin wannan abu ah, alhamdulillah sai dai in wa wasu fada ina so in ji sunanka sunana yasir huza daga zamfara to yanzu wani bayani za ka yi ko da aka wani nima ma dai don rashin jin na amma dai da taimakon allah da aka kawo mu nan wurin malam ana rubutu ana bamu sannan muna karatu alkur'ani sosai to duk shi yasa duk abubuwan don da karshe ma har kamar na kai wani stage na depression irin ka ka zama ka zama hopeless haka ka zama kamar baka da amfani ga society haka eh ga rayuwa wanda shi ne ma zaka ji an mutum ya yi commission na kamar suicide haka kamar ya kashe kanshi da kanshi eh saboda mi ya baya ya give know don ko da aka nan story da nika sawa da kuma nika sawa ya canza so ko da rubutun nan da aka bani na karatu alkur'ani ne nika yi duk hankali na sai ya dawo to gashi kuma yanzu har jami'a ma za ka je wani farin ciki za ka dawo. to na ko dai ina godiya ga Allah da kuma shi malam saboda ta sila ta ce ha Allah ya sani da wani ma ni zama mutum don ga lokacin da aka kawo ni ba wanda zai so ya ga na zauna kila da dan shi saboda mi ya san halin da nake ciki Eh, wato yana da cikin farin cikin da zan yi ma na zama mutum zuwa nan to karama kallahu zan so in ji cikakken sunan ka ganin cewa kai makusanci ne da shi malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana abubakar sani Ka katsina nan kofar dare to karama kallahu ga dalibai mun gani ta ya kuke tafiyar da waɗannan dalibai kamar yadda malam ya bayani to kawai taimakon Allah ne dan ita shari'a a hannun Allah da mata ke kamar yadda malam ya haɗi. ta haka ta hanyar koyarwa da jawo hankali da san shi dama wanda don ya ɓace ya kauce daga hanya to babu abin da ke jawo shi akan daidai irin wa'azi da kuma nuna mashi ba daidai ba to kuke koyar da waɗannan yara ganin cewa za ka ga wani lokaci an kawo yaro irin an hasai ku haɗa mai da ankwa to akwai wani lokaci daidai da kuke na ganin kun cire mai ankwan na haya zo fara zama irin da kawakun shi layalau to ai kamar yadda ka gani su ma waɗanda suka hada ci alƙur'ani ɗin da kake ganin su kusa da malam haka duk sun shiga irin wannan yanayi din na shi ainihin mari din ba wani abu bane ba shi marin wani abu ne wanda jan hankali jan kunne mutum ya gane cewa shi ya yi ba daidai ba sanadiyar da aka sa mishi mari kenan so kuma akwai wasu abubuwa dai na addu'o'i wanda shi ainihin kan shi mari din yake dauke tare da shi wanda shi wannan sirri ne na mala to ku kuke koyar da waɗannan yara yanzu hakuna da sama da yara ɗari uku ta iyayen suna ko zuwa duba yaran nan koko suna ban muku su ne ka san shi so da wani yaron ya riga ya zama abin da ya zama ya zama fitina a cikin al'umma ya zama fitina a cikin gida a society dai ya samu ya shafi kowa so wani in ya riga ya dauko ya kawo kawai ya ce malam da Allah da annabi da Allah da annabi a ce maka ansa to daga inda ka ansa wani ka eh she to tausayin wannan saboda in ka tausaya ka raba kaya daga cikin gida da kuma cikin al'umma in ka kyale shi zai iya wata illa ko ta'asa ga al'ummar kasa to in an taimaka an ansa ansa wani kan kana iya ganin sai bayan shekara da shekaru masana shi ya huta da kaya kuma muna ya bin makaranta da aiki so wasu kuma alhamdulillah sukan zo wata wata don a kuma da tsare-tsare na zuwa ziyaran yaro da aka kawo da irin yanayin diba su da yanayin ma'amalolin su don mu ba mu farin cikin mutum ya kawo yaron shi ya ta yi amen time bai dawo ba ya zo ya ringa ganin wani irin ci gaba aka samu mu ma yana ƙara taimaka mana akan tarkokin to za ga wanda suke irin wannan muna jin daɗin wannan wanda kuma suka zo suka aje har ma wani lokaci ne na karin ga fada za mu zo mu aje yaran nan waje jan malam a zo a san yadda za mu kai su kotu kuma kamar malam ya ce a yi hakuri kar a kai ai mutum da ya san ya kawo zai zo ga dan shi to in har zo ne to nan insha Allah sai mu gwada mashi yayi ba daidai ba kuma muna dan experience din wani abu akan irin wannan cewa watakila su daga iyaye akwai rashin kula da ainihin tun yaron yana gida wanda kila shi ya sanadi ya shiga shi cikin waɗannan muganyar ɗabi'un da ya sa ya canza ɗabi'un shi wanda da yana samun kula kila yadda ya dace to ba zai canza ba ya koma irin wannan hanya ɗin to ta wannan su kuma akwai special treatment da mu muke basu a makaranta wanda muke canje musu hankali kan wancan tunane-tunane ɗin mm, to akan jawo su kusa da su irin haka sai in yi musu raɗaɗin rashin wancan uwaye ɗin. masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani shirin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta ba da umarni. Ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya. To a gaida Hafsat Muhammad yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauro kuka aiko mana. sakon farko ya fito daga yusuf m ramadan mai gombawa daga jihar gomben najeriya ya ce assalamu alaikum murya amurka muna fatan wakilai da masu ruwa da tsaki wato delegate a jam'iyyun apc da pdp za su taimaka wa zaba mana 'yan takara na gari a zaɓen fitar da kwani da ake yi a yau muna du'an allah ya zaba mana mafi alheri a dukkan jihohin da ake wannan zaɓen amin Asalamu alaikum murya Amurka mulki na Allah ne shi ke ba wanda ya so zaben fitar da 'yan takara da ke wakana a jihohin Najeriya a ciki har da jiha ta ta yobe. Muna fata za a kammala zaɓe lami lafiya kuma ina kira ga waɗanda ba samu nasara ba su goya ma zababbu baya domin samun ciyar da ƙasa gaba daga Buhari ya unguru jihar Yobe. Shi ko hashewa da Murjau ya ce a yanda zaɓukan fitar da gwani na 'yan takara a jami'in siyasar Najeriya ke gudana nake shawartar 'yan uwana matasa da mu guji bangan siyasa domin ba inda za ta kai mu sai ta shirda na sani da kuma cizon yatsa duk dai wanda ya ji tabbas ba ya ki gani ba. Assalamu alaikum murya Amurka don Allah ku bamu dama mu yi tsokaci kan yin murabus din tsohuwar ministan mata da kuma fitar ta daga jami'ar APC hakika hakan bai zo mana da mamaki ba tun da dama ta jima da furta kalaman da ke nuna za ta bar jami'ar daga karshe muke cewa Allah ya raka taki gona sako daga Aminu Adamu Malamadori da Rabiu da Dunari a jihar jigawar Najeriya. Assalamu alaikum ma'aikatan VOA Hausa sunana Asma'u matar bashar kansila sojan Najeriya dirin da jihar Kebbi Najeriya. Gaskiya ya kamata hukumar lafiya ta ƙasar China da gwamnatin kasar su gaggauta daukar matakin daƙile cutar hiv wato sida a kasar ganin yadda yawan masu ɗauke da cutar ke ƙara karuwa a kasar domin masu iya magana sun ce gyara kayanka ba zai taɓa zama sauke mu raba ba salam sashen hausa na murya amurka hakika mu 'yan jam'iyyar apc mai mulkin najeriya mun gamsu da sake tsayawar da shugaba muhammadu buhari ya yi a matsayin ɗan takara karo na biyu a zaben shekarar 2019 mai zuwa domin mun gamsu da yadda yake tafiyar da mulkin kasar mu najeriya muna don allah ya kara masa lafiya da nisan kwana amin summa amin sako daga bashar kansila mai tukunya bakin kasuwa dilin daji da sani umman na liliya mai makuku jihar kebbi wakilan jama'a a zaben fitar da gwani wato delegate da fatan za ku zaɓo wa jama'a 'yan takara na gari waɗanda za su fitar musu da kitse a wuta daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a sako na ƙarshe ko ya fito ne daga zainab ibrahim musa wada barikin ladin jihar filato ta ce assalamu alaikum voa hausa allahu akubar tabbas ci gaba da kame kame yan uwanmu fulani makiyaya da ake yi a karamar hukumar mu ta barikin ladi hakan samsam bai dace ba a ci gaba da aiko da wasiƙu mu kuma za mu ci gaba da karantawa. To da yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara takaice. fadar gwamnatin amurka ta white house ta ce har yanzu ba ta tsayar da lokacin da aka daɗe ana jira ba na haɗuwar shugaba donald trump da mataimakin attorney general wato rod rosenstein mutumin da ke duba binciken shishigin da rasha ta yi a zaben shugaban amurka na shekarar 2016 A wani rahoto na kwanan nan da jaridar New York Times ta buga ta ce Rosenstein ya yi tunanin ɗaukar hirar Trump domin a waya domin samar da shaida da za a cire shi daga ofis domin bai cancanci ya mulki ba. Rosenstein ya ba da sanarwa inda ya ta wannan zargi. Mai magana da yawun White House uh, Sarah Sanders ta faɗa kafar yada labarai ta Fox a ranar Lahadi cewa zaman tattaunawar tsakanin mutanen biyu za ta iya faruwa a wannan makon ko kuma a iya tura ta zuwa wani mako sakamakon abu. abubuwan da ke faruwa wanda ya shafi brett kavanaugh dan takarar zama alkali a babbar kotun amurka wanda trump ya tsayar al'ummar macedonia na kada ƙuri'a a yau lahadi kan ko kasar za ta sauya suna an buƙaci 'yan kasar da sauya sunan kasar zuwa macedonia ta arewa domin kawo ƙarshen ja'in da aka kwashe shekaru masu yawa ana yi da makwabciyar kasar wato greece domin share hanyar shiga kasar cikin ƙungiyar nato da tarayyar turai greece ta ce sunan macedonia mallakin yankin arewa ne kacokan wanda amfani da sunan ya nuna niyyar scopes na mallakar yankin na greece tsawon shekaru greece da ta rika takura scopes da ta sauya sunan kasar inda ta matsa mata namba da ta rika amfani da wani sunan na tsohuwar jamhuriyar yugoslavia ta macedonia a majalisar ɗinkin duniya To mahadalla da wannan kuma kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobe domin wannan shine cikamakan shirinmu na wannan satin sai gobe za a ji wasu abokan mu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin ciki da gaskiya wanda sarfil hashim ke shirya kuma ya gabatar yanzu a madun kowa da kuwa nan sashen hausa musamman shi nazir ahmed hausa da ya taimaka mu gabatar da shirin da bonsu tufa wanda ya shirya kuma ba da umarni da injiniyan mu tian wang ni ladan ibrahim ke cewa sai gobe idan Allah ya kai mu auna lafiya Restez branchés sur le